من شل نفسه البارد في العيال يأتي واسع جدا ولا حديث باللون ينطلب ما ينطلب ولا ينطلب وقت في كل شيء وقال ولا هل ينادي فيها مدرسية أو كمان معلمين وتسترجعش كلام حديث إن جنت نفاق مرتفع كلام جانب وكذا أنا شو ويانا من أمانة حديث جبل يومين kai da shi a kan cewa ga yadda su ko wani yi ke gasar da zai zo kuma a ce bayan shi wasu mutane sha biyu shugabanci kaga wannan yana nuna maka lallai hadisa akwai matsala a kan shi wa muka duba takharijin a nan wato cikin fatuhul bari in kana so nan zaka koma ka ga hadisin to sai shi da kanshi shan muhammad bello bai tsaya nan ba bayan ya nakalto maganar ibn hajar wajen raunana hadisan, sai ya sake cewa wa qad ja'alahu ibn al-munadi mu'ayyidan lihtimalin zakarahu fil juz' alladhi jama'ahu fil mahdi wato shi yace ibn al-munadi wani malami ne shi mana wato malami ne na addini yace ya sanya wannan hadisi a wani istimali wato wata fassara da ya yi wacce ambata a wani jizgi da ya na littafi ya tattara maganar mahadi a cikinsa wato shiwa wato ibn munadi ya yi wani littafi jizgi karami sai ya tattaro maganganu a akan almahadi to sai ya ambata wannan maganar. kuna ganewa da kyau sannan sai ya sake ɗaukar ta yake ga kamar za ta iya ɗaukar wata magana ta hadisin musulun ya ce faƙala fi ma'ana hadisin musulmin ya faɗi game da ma'anar hadisin musulun inna hadha al layan la yanqadi la yanqadi hatta yamdi fihi 12 khalifa wannan al'amari na shugabanci ba zai kare ba har sai an sami khalifa ɗaiɗaiɗaiɗai guda goma sha biyu wannan hadisin mun duba takharijinsa za mu ga a farajahu muslim fi sahihihi muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihinsa sahihinsa a cikin kitabul imara inda yake bayani akan shugabanci ya zai zama ya zai kasance suwaye ne za su zama shugabannin a nan da ya kawo wannan hadisi babu na tabakul liquraishin inda ya kawo ya ce babin da zai bayani akan cewa mutane za su zama masu bin ƙuraishawa ne akan shugabanci Khilafa ta fi quraishin kuma khilafa za ta zama cikin quraishawa ne khilafa musamman wacce annabi ya ba da labari ta abubakar kenan da umar da usman da ali wanda su ne suka yi zamanin khilafa wacce annabi ya ba da labari shekarun da za a yi ana khilafa ko duka in ka ɗauki abubakar ainihin abubakar bakwarai shi ne haka nan ka ɗauki umar bakwarai shi ne haka an ka ɗauki usmanu bakwarai shi ne haka nan ka ɗauki ali bakwarai shi ne to khilafa ba za ta fita cikin kwarai shawa ba wannan shekarun da annabi ya kasance ya faɗi to sai yake ga wannan hadisin kamar zai wancan da aka karanto wannan zai da ƙarfafa shi shi ko wancan cewa su mutane za su zo su shugabanci wato goma sha biyu wannan ɗaya cikin jinin hassan shida sannan biyar cikin jinin hussein sannan ɗaya kuma da ba. kun gane da kyau wannan duk shi kan shi ne shi kan shi shan muhammad bello yake so ya gaya mana matsayin hadisin nan da ya kawo ya ce yuhtamal an ya kuna haza ba'adal al-mahdi zai yiwu wannan shugabanni da aka gaya mana goma sha biyu za su kasance bayan mahadi to zai kasance zofin bayan mahadi allazi ya da akhirul zaman wanda zai bayyana shi almahadi a karshen zamani kala har wa yau dai sai ke cewa ya ce wa qad wajadtu fi kitabi daniya na sake samu a cikin littafin daniel why daniel daniel a kasa mun dan yi takarijin sa don ka san ɗauko magana daga daniyar za ki iya zama hujja ko isra'iliya ce waye daniyar daniel aka ce a waƙadi na kalar doktor abdulalim kalam alhafiz abu khattab fi dihiyatin an kitabi daniyar wato wannan malamin ya naƙalto mana magana daga wa daga binu dihiya daga littafin daniyal haitu kala inda ya ce wa daniyal nabiyun min bani isra'il shi daniyal annabi ne daga cikin annabawan bani isra'il eh kalamuhu ibrani zancensa da yayi yayi ne da ibraniyanci ba da larabci ba na ba balarabi bane wa huwa ala shari'ati musa bin imran shi daniyal sadda ya rayuwarsa ya rayu ne akan shari'a ta Musa alaihi salam wa kana qabla Isa bin Maryam bi zaman ya zo tun gabanin Isa alaihi salam da zamani mai tsawo tun da yayi rayuwa lokacin da annabi Musa yake a matsayin shine manzon Allah annabin Allah kun gane da kyau wa man asnada mithla hada ila nabiyyin ana ghairi fikatin wanda ya dauko wata magana ya jinkina ta zuwa ga wani annabi kamar shi annabi musa ka ce ya ce kaza ko wani a zamaninsa ko kuma idan shi daniel annabi ne a wancan zamanin to wani yanzu ya dauko magana ya jingina masa an rairu tikatin ba daga wata hanya amintacciya ba wacce za ka ce wani ya faɗi ƙala kunanin akbara na kunan, haddasa na kunan, har a dangana zuwa daga daniel kuma wannan zai yi a duk maganar da take gabanin manzo da za a ce daga bani isra'il sai in ƙur'ani ya ba mu ta ko kuma manzo ya ba mu ta. in bai ba mu ba gaibi ne ba wanda yake da sanadin ta ko akwai to kaga ka duk dau wata magana wacce za mu jin za a ce shi daniel ya faɗi wata magana ko kuma yace ce auto min nabiyina sallallahu alaihi wasallam ko magana da aka tsaye da ita akan manzo mai ya faɗi faƙad sakaɗa adalatu duk wanda ya jingina ma manzo ta magana ko jingina ma wani annabi can da ake zamanin bani isra'il ba tare da sanadi ba to lallai adalarsa ta zube domin ya zama cikin layin suwa makaryata da za ka ce annabi ya ce magana ba ka da sanadinta tun da kai baka rayu da annabi ba ya za ka ce wani annabi zamanin mai isra'ila ya ce kaza ba ka da sanadin magana in ka faɗi maganar ba ka da sanadi to kai da kafaɗin faɗin adalar ka ta zube domin za ka shiga cikin layin masu karya allah ƙari ya ce illa an yi bayyana wani abu a littafiha amanatu sai dai ɗan mutum da ya ce wanan ya ce to ya ce wannan magana ni na faɗe ta shine wani abu a ɗau magana ka kirkire ta ka sanya ta in ka gama ka ce to fani na ce ba wancan annabi ne faɗi ba to shi kenan daga nan sai a aminta da kai domin ba ka jingina ma harkakakku ma'asumai wata magana ba ba a jingina ma annabi magana shi yasa annabi ya ce man zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya kirkiri karya ya jingina man to ya nemi wurin zamansa a gidan wuta Allah ya tsare mu ba su cewa annabi ya ce sai kana da hujja sai kana da dalili wannan da ya kawo sai ke cewa ila an kala har zuwa inda ya ce wa inna min afdahi al-fadhiha fi dini nakala mithla hadhihi al-isra'iliyat an al-mutahawwidin ita yana daga cikin mafi girman abin kunya a cikin addini a nakaltu irin misalin wannan isra'iliya din a shigo da shi cikin addini wanda daga yahudu suke mutahawwidin wanda suke nema su ce su yahudawa ne fa innahu la tariqa fi ma zikra an daniyan illa anhum ba wata hanya da wani a yau zamanin manzo sallam da al'ummarsa zai zo ya ce daniel ya ce sai ta hanyar isra'iliyar maganganun da ake jingina su zuwa ga yahudawa wala riwayata tu'khadhu fi zalika illa bil hubba wata riwaya da ake samu a ce ga ta ta inganta ko ba annabi ne faɗe ta ba sai daga su yahudu isra'iliya ɗin su nan. kun maƙala sannan ya ce in taha ma arzina na kalahu min kalam ibn jahiya jahiya mun na kwato mun nufi mu kawo muku wannan magana ibn jahiya dan ya ga mana waye daniel kuma zuwa ta dingina magana zuwa gare shi shin tana da sanadi ko babu babu sanadin yanzu za mu ji magana waye ne daniel me ya faɗi tun da mun ji shi waye to mun ji magana ma iya ɗauka ita ma za ta zama hujja duk fa shi shan muhammad bello ne ya kawo wannan shi da kan shi yana so na mana hadisi fa bai inganta ba wancan hadisi da ya kawo inda za ka san shi ma malami ne yana ƙoƙari ya faɗi maganar wanda suka rigaye shi tare da nuna magana ba inganta ba sai sai fi wato wajen fi kitabi daniel idza matal mahdi idan almahadi ya rasu malaka ba'dahu khamsatu rijalin min waladi sibil akbar wato mazaje biyar za su yi mulki bayansa kuma dukansu daga 'ya'yan jika ne babba waye jika babba a sibil akbar ana nufin alhassan kenan kuna ganewa da kyau sannan wa khamsatu min waladi sibil asghar guda biyar kuma daga jika karami waye cika karami shine Hussein thumma yusi akhirahum bil khilafa li rajulin min walid as-sittil akbar sannan kuma sai shi yayi wasiya na karshen su sai wasiya khalifan khalifancin ya koma ga wani mutum daga dai shi ji ƴaƴan jika babba da biyar sun yi sai a sake maima ciwa ɗan jika babba sai ya sake ɗanawa kuna ganewa kuma da huwala da daga nan kuma sai ɗansa ya mulki a bayan nan kaga sun zama nawa kenan fa yatimmu bi zalika itna ashar daga nan sai su cika su goma sha biyu kullu wahidin imamun mahdi sai to dukkan su guda sha biyun nan kowa imami ne ko mahdi ne kun gane wannan maganar wacce ita ce aka jingina ma Daniel wanda kuma Daniel in kace ya ce ina sanadi duk wannan maganganu da shi kan shi ya kawo shan muhammad bello bai tsaya nan ba tunda yana fito ne ya nuna mana rashin ingancin hadisan. sai ce ƙara sharifu samhudi imamu samhudi ya ce shi ma waye shi dan ka san mutum an ce ya ce ka san waye za ka fi da suwa da magana ko imamu samhudi shine huwa imam nuruddin abul hasan ali ibn al-qadi afifuddin Abdullahi bin ahmad bin ali samhuri shafi Shi ne ana mai rakabi da imam nuruddin abul hasan wannan alkunya sakina sunansa ali bin al-qadi hafifuddin Abdullahi bin ahmad bin ali samhuri a shafi ana jinyina sa zuwa ga mazhaba ta imam shafi wancan nasabuhu ila al Hassan bin ali bin abi talib malamai sun ce na safarsa ana jingina ta har zuwa ga alhassan bin Ali bin abin tai wuli da fi safarin sanata samanu mai'akin arba'a wa arba'in an haifi shi imamu samhudi shekara ta ɗari takwas da arba'in da hudu ɗari takwas da arba'in da hudu shi ya sa masu tsarin ta yi zamani da imamu samhudi mun gane da kyau a fi samhul a wani gari da yake ce mai samhul a yanzu na cikin ƙasar masar wani sha'adiha kunan ya rayu a cikin wannan gari na samhul wala zama walidahu ya lizanci mahaifinsa domin babban malami ne alƙali ne hatta ƙara alaihi minhaj har ya karanta babban littafin nan na malikiya minhaj a wurin mahaifinsa bahsan a bahsan akwai littafi akwai karatu za ka ce karatu inda hu hatan ko kuma bahtan an gane ko kuma sardan yanayin karatu ne da ake gaban malamai ka zo ka karanta littafi wato ana ja yana ci shi malamin ko shi malamin yana ja ɗalibai yana ji wannan ne sardan ba tare da sharhi ba ko ko a zo a kina karanta ana tsaya ana fito da matsalolin da ke cikin abin da aka karanta din da ɗalibin da malaman ko kuma da malamin da ke so ce da ɗalibansa wani shi ita ake cewa qira'atan bahsan sannan akwai a kuma wato darsan ne irin wanda muke kowa ya da littafi a karanta ko ina dalla dalla inda baka gane baka yi tambaya ita ce ake cewa darsan karatu kitaba in jabu darsan kuna ganewa da kyau to shi wannan ya yi karatu a hannun babansa karatu irin na me. basta a zauna a tattauna matsaloli a fitar da abin da ke cikin wato aya ko hadisi na masail ya karanta minhaj a gaban shi sannan ma a sharhihi li jalaluddin al-muhalli tare da sharhin littafin da jalali al-muhalli yayi kun sa ko jalaluddin suyuti suna ko jalaluddin al-muhalli wanda su biyu ne suka haɗu suka yi wato ne tafsiri na jalali dini siyudi wanda ake cewa jalali dini siyudi to da shi wannan malamin tare suka yi shi bayan wancan ya iya inda shi kuma ya kammala wa qadima al-qahira ma'a walidihi ya zo garin qahira babban birnin masar na tare da babansa wala zamal jauri fil fiqhi wa usulihi wal arabiyya ya lizanci wani babban malami na fiqhu da da usulul fiqhi din da kuma koyan larabci shine arabiya kenan sun mazara baitul maqdis daga nan shi imamu sahudi ya je ya ziyarci baitul maqdis a wannan rayuwa ta shi sun ma'ada ila madinati munawwara sannan karshen rayuwar ya dawo garin madina mustaudinan fiha ya zauna garin madina ya zama mai zama a nan wuce bil madina a nan allah ya masa rasuwa garin madina yawmar khamis ranar alhamis samaniya ashara zulqa'da ranar goma sha takwas ga watan zulqa'da min ami ahda ashara wa tusmi'atin min al-hijra a rana wato ainihin a rana kamar da mutumin am shekara kai ta ɗari tara da goma sha ɗaya a kai shekara ɗari takwas arba'in da hudu ya rasu shekara tana da ɗari tara da goma sha ɗaya in ka duba kila sai ka ga shekarunsa nawa kenan min al shekara hamsin da shida kaga rayuwar da yake nan imamu samhuri to shi ne sai shi shan Muhammadu bello na kalto mana maganar shi gidan yana so ya gaya mana wancan hadisi ya yake ne ya ce وقال شريف السمهودي ويرده ما سبق من أن المهدي إنما يكون في آخر zama. wato wannan magana da aka faɗa mana ta shi ibn abi duniya kuna ganewa da kisa ta daniel wancan da aka ce ai abinda muka karanta ya gabata zai rajin wannan magana ta cewa inna ma ya kunu shi fa almahadi zai kasance ne fi akhir zama a ƙarshen zamani wannan an ce bayan shi za a sami wasu kuma shugabanni a irma goma ko mace wato goma sha biyu ko su za su zo bayan shi to kuma abin da makaranta da ku a baya ya ce zai raddin wannan magana shi zai zo ne karshen zamani wai durikuhu isa ibn maryam mun karanta cewa isa ɗan maryam ma zai rike shi har ma zai yi sallah a bayan sa ko illa an yuhmala to da yake malamai su ka magana an faɗe su sai su ta kokarin mata fasaha. bayan ce wannan zai rage abin da karanta a baya zai rage wannan magana ta rashin ingancinta sai ce sai ne kuma in za a iya ɗaukan wata fassara a ce zalika alal wato alal akhiri minhum shi guda goma sha biyu da aka faɗa mana nan to dai na ƙarshe shi magana ƙarshe ba ce aka dukkan su mahajiye ba ne ko kalmar mahadi kun san mun yi ta faɗe ta ro'a wanda ke ƙoƙarin shirye da al'umma sunan shi almahadi amma almahadi wanda annabi ya faɗi zai zo ƙarshen zamani a matsayin alamomin tashin kiyama lokacin isa alaihi salam shi ma zai sauka lokacin wannan fassarar ta daban ina fata kuna ganewa to shine zai ce sai dai za a ɗauka na ƙarshen shine daga cikinsu sai dai ce wa rajjal wa hafiz ibn hajar ma qalahu ibn al-munadi bi annahu laysa biwadhi ibn hajar al'asqalani mai sharhi na fatahul bari in ka koma za ka ga magana nan da tsamfatinta da tsawonta wanda shi kan shi shan muhammad bello na kaltuwa daga cikin fatahul bari ya faɗe ta ana sai ke ta sai dai kuma shi kan shi yake sai dai wannan magana fa in ji shi muhammad bello yake cewa wa raddala hafiz ibn hajar hafiz ibn hajar babban malamin hadisi nan bajimin malamin hadisi ya rajin maganan nan ma kala manaji abinda ibn manaji ya faɗa mana ibn hajar ya yi sa inda ya ce bai annahu laysa bi wadihin wannan magana ko ba karara take ba in aka ce wadih shine kai zancen da kowa zai fahimta ya gane to magana nan a kawo mana hadisi da wata magana a ce shi almahadi bayansa wasu kuma mutane goma sha biyu shugabanni za su mulki wannan magana gairuwa wato gairuwa ne ba ƙararrakin ta ba diddai wannan mu abinda muke son wasu gane shi muhammad bello fa malami ne ko da ya tattaro hadisan almahadi abinda ya samu ya faɗa mana ingantattu a farko nan kuma ya kawo sannan don an faɗe su amma yana so yana mana ba su inganta ba su ma wa yu'akkiru alaihi ma akhrajahu at-tabarani min tariqi abdurrahman bin qais bin jabir as-sudfi عن أبيه عن جده رفعه سيكون من بعد الخلفاء ثم من بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعد الملوك جبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا ثم يؤمر ثم يؤمر الأحتاج wallazi ba'athani bil haqqi ma huwa duna to ga wata magana a Sheikh Muhammad Bello Allah ya masa rahama yace har yau ne wa yu'akkiru alai akkara shine gurbata abu ka zo da ruwan kalafiyayi wani sai zuba maka abin da zai lalace sai a ce akkara alal ma to shine yace wa yu'akkiru alai ma akhrajahu tabarani abin da imamu tabarani ya sake fitarwa zai da gurɓata maganar can kun gani zai da ɗauko wancan magana ko ba da kyau ba a gurɓace take shine mai tariki abdurrahman maganar da ya fita imamun tabarani ɗin daga hanyar abdurrahman bin qais bin jabir sulufi wa imam sulfi an abihi an jaddidi rafa'a ya rabba a hadisin da sanadinsa har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam gashi nan imam tabarani abin da ya rawaito da sanadin sa ya ringina shi har zuwa ga manzo annabi ya ce sai kullu min ba'di khulafa bayana khalifofi za su kasance thumma min ba'di khulafa umara bayan kuma su khalifofi sarakuna za su kasance umara shugabanni kenan wa min ba'di umara mulukun bayan umara sarakuna masu mulki irin wanda zai kamala na kalibobi sun wuce sai kuma mulu sarakuna zai zama sarakuna ba su ne masu wannan ya gada ba kenan ko wannan ya gada ma an shi wancan haka ne su ne sarakuna su ne muluku kenan amin bayan muluki jabajara bayan su kuma sai jabajara ya san jabba, to jam'insa su ne jabajara azzalumai kenan na masu mulki su kuma sai su zo masu kama wato kama karya kina sun ma ya faru rajulun min ahli baiti bayan su kuma sai wani mutum ya fito daga cikin ahlin gidana yamla'ul arda adlan zai cika zamanin sa kasa za ta cika da adalci kama yamla'u zauran kamar yadda da can ta cika da zalunci kafin sa kenan sun ma yi amarul ahdani bayan ka kuma sai a sake shugabantar da wani a haɗari, wallazi ba a sani bil haqqi na bai ci da wanda Allah ya aiko wato wanda ya aiko ni da gaskiya ma huwa duna shi ka nan wajen adalcin ba zai zama ƙasa da shi wancan shi almahadin ba wanda wannan hadisin shi abinda shi Muhammad Bello yake so ya ce wannan ya daɗa bisa wancan daidai ina ne muhallin shari'a zai dan iya gano ma sa wannan hadisi ya daɗa gurɓata wancan hadisi na ko wani ya ɗan hango muhallin shayi kan mu dawo mu gaba ɗan mu ƙara na kuna bin littafi ko ba a fahimtar zancen shi mamman bela ne yake ta bayanin hadisi ba muke ta ƙoƙarin bayani matsayin hadisi na baya ya kuma zai zo bayan waɗancan sun barakallahu fika wannan ne muhallin shahi domin sai da aka gama duk sauran sa ka ce faru da rajulun min ahli ya bula al-ardh adala ga an gama kulafa an gama umara an gama mulukul an gama jabajira su sannan kuma sai ya fito shi ne shi ke ga wannan hadisi in fada ya inganta shi ɗin Sosai mu ce ya daɗa hargin a wancan hadisi da ya nuna bayan almahadi ne kuma za a sami wasu shugabanni har goma kun gane da kyau to amma shi ma bari mu ji biyo mu ji ne matsayinsa shi dai mamman billahi ya kokare shi ya nuna wancan magana ba ta inganta ba ya kuma kawo iya abin da yake hannunsa a zamanin na bincike ya faɗa mana to mu koma mu ga na farko dai ya ce sanadin an jingina shi zuwa manzon Allah ko to amma sai ya ce shi Jabiru Sudufi din nan a can ƙasa nan ba ta shida ko aka ce huwa Salihun Hanafi Al-Kufi shine Salih Al-Hanafi Al-Kufi mutumin Kufa kenan rawa an aliyin wa ibn Mas'ud wa abi Hurairah yayi ruwaya wurin waɗannan manyan sahabban yayi ruwaya wurin Aliyu ya yi ruwa wurin ibn mas'udi ya yi ruwa har ma wurin abu huraira wasaqahu ibn ma'in babban malamin na ibn ma'in ya wasaka shi ya sa cikin amintattu wa ma huwa bil muqtiri sai dai ba shi cikin masu yawan hadisi wanda ake kiran su hufas ko sauransu wa qala al babban malamin na hadisi imam al-ijli ya ce tabi'iyyun thiqatun min khiyar tabi'i ne kuma amintacce cikin amintaccen tabi'ai kuma yana cikin zaɓaɓɓun tabi'ai wannan da ana gaya matsayin wa shi wannan wato jabir a sudufi kenan wanda yake an abihi an jabi kun fahimta da kyau ya ce wa zakar ibnu abi hatim an riwayatahu an an huzaifata ibn mas'ud musala sai dai duk ruwa da yau daga wannan sahaban guda biyu in yace wato an huzaifata al-yamani kenan ko kuma yace an yi ibn masa'udin, to mursala ce an san hadisi mursal ko hadisi mursal shine wanda yake wato ainihin kai tsaye ka jingina shi zuwa ga annabi ka yanke sahabin da yake shine ya fi wurin annabi din ko kuma ya karɓi hadisin wurin annabi idan ya ce da gare su ne ruwa ce mursala wani wani ilimi ne na hadisi muna so dai mu koma mu gane hadisan nan sai inganta ko ba su inganta ba kun gane da kyau to sai mu koma tunda mun ji fassara sai ya kunu min bajul kulafa ko ai mun fassara shi kuma min bajul khulafa kumara mun fassara nan ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعد الملوك جبادرة ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ثم يؤمر القحطاني واي قحطاني قحطاني kabila ce daga kabilolin da suke cikin yamma kuma an sha shi ma bayani ko kuma cikin mutul ba da ga an ci dogon bayani shi ma wani ne shugaba da za a yi shi a ƙarshen zamani har ina jin 1980 ne aka samu a saudiya wasu matasa suka zo suka mamaye harin da su suka yi a takin nan harin ko ina jin wasu masu ɗan shekaru a jisun san wannan kada ake wannan ko kuma ta to daga cikin sa akwai wani qahtani lokacin yace ai su ne wanda annabi ya faɗi za su zo shi qahtanin zai zai zai karbi mulki kuma zai waye zai adalci suka shiga suka tsara harami da bindigogin su aka rasa yadda za a yi da shi sai aka zo da jirgi daga sama da haka dai lokacin aka ta yaki sosai suka ja fitina a wannan lokacin 1980 ku je ku karanta tarihi wannan lokacin albani Allah ya masa rahama yace wannan hadisi suka dogara da shi shi ko hadisin ma ba su fahimce shi ba domin a kasa can duba da kyau wajen takharijin hadisin ko nan ba ta biyu aka ce a farajahul hafiz ibn hajari fi fathul bari shar sayyid bukhari wato ibn ya fitar da hadisin nan cikin fathul bari ya kawo shi shar sayyid bukhari mujalladi na sha uku sha biyu na ɗari biyu da ashirin da bakwai wal hadisun ali ibn abi bakr haisani fi majmu'u zawaid shi ya kawo cikin majmu'u zawaid mujalladi na biyar shafi na ɗari da tasa'in وذلك في كتاب الخلافة وقال الحيثمي رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم شي وانا مال من نكر شيء شي حيثمي da ya ruwa sai ya ce ai imamu tabarani ya rawaito wannan hadisi sai dai fihi jama'atin a cikin sanadinsa akwai wasu jama'a lam a kuma wanda ban san su ba malami sanadin hadisi an ce ga wani ba a san shi ba ya zama mai majhul ke duk ko hadisin da yake sanadinsa akwai wani majahuli ko majahili wanda suke ba a san su ba to lallai hadisi yana da yana da matsala kenan to kaga farko kenan Wakalar qala al-albani babu shi a wurin ku imam al-albani fi silsilatu dha'ifa bincike da nai a cikin silsila dha'ifa mujalladi na ainihin takwas kenan shafi na 198 ya ce wannan hadisin da'ifun hadisi ne da'ifi lokacin albani ya ce ai wannan hadisin in ma shi suke nufi shi ka nan ai cewa ake bayan almahadi zai zo a wannan lafazin ko ina ji ai kun fahimta summa ya kharuju rajulun min ahli baiti yamla'u al-arda adlan kama mul'at jawran summa yu'ammaru al-qahdani sannan sai a sake kuma bayan mahadi sai qahdani ya zo to su da suka bayyana 1980 almahadi ya bayyana almahadi sanda zai bayyana karshen zamani ne lokacin annabi isa zai sauka sannan ya ji wa ma'ajuji dajjal da waye haka Allah ya tsare maka da nuna mana wannan zamani to su lokacin ga shine ma albani ce ai su duba mana in ma da ya inganta hadisin ai ni sai bayan almahadi kuma ma hadisi za'ifi ne bai kamata a kafa hujja da shi ba kuna ganewa da kyau to kaga kullum wanda duk zai zo da wata fitina da wata shubha da zai zo halaka mutane ya makale da wata 'yar shubha ko wani ɗan dalili wanda ba dalili na jin tunda muka fara karanta littafin nan mun ta cin karo da irin waɗannan za ga an makale da wata dalili wanda shi shi dalilin in an dawo aje shi an binciken shi ba dalili ba ne lokacin haka tsakanin fitinar suka ja suka tada hankalin musulmi na duniya ma gaba ɗaya domin makka wuri ne harami da Allah ya kare shi duk wanda zai shigo da makami kai ya nufi ma shigo wurin da makami sai Allah ya ɗanɗana mai azaba zai nuziquhu min azabin za a ɗanɗana mai azaba mai su. to balle har ka shigo harami mutane na sallah kai a cakin ɗinsu ka firgita su ka tsorata su ka fitar da makami ka hana su kaga wannan bala'i a ina wani dalili wani ke da shi saboda zai zama shugaba ya ce zai a takin harami na makka wurin da dajjal ma ba zai shiga ba mun san tarihin abraha da ya rufe shiga ya ake mashi har yau har gobe duk wanda ya nufi maka da madina Allah zai halaka shi ba za a kai shi ba kama saboda sun makale da wata hujja haka har yanzu duk wanda za ka ga kama mutane fitina cikin al'umma ta musulmi sai ya makale da wani dalili wanda jahilci shi da rashin karatu shi zai sa ya makale masa kamar da nan da muka karanta almahdi na sudan ya muka gaba da wannan ba haka muka gani ya makale da wata hujja hmm? shi kan shi shahayatu Allah ya masa rahama shi ma sai da ya makare da wasu dalilai na karatun da ya karanta da tafan shi Usman ya karanta su ba daidai ba suna magana almahadi sai ya ɗauka ya almahadi ne na sura su kuma duk maganin da suke almahadi na hakika ɗin to kullum shi yasa malamai ke sa ka guji shubuha kullum ka tsaya kan abu na karara na zahiri me Allah ya ce me annabi ya ce sai ka ga komanka ya tafi amma da ka makale mu wani dalilin da ila ba dalili ba ne to ƙarshen ta za ka je ka halaka ne wannan ne ƙarshen fasali na farko na wannan littafi na shi muhammad bello wanda ya fasali uku a cikin sa fasalin farko ya yi shi ne akan me akan tattaro hadisai wanda suke tabbatar da cewa almahadi almahadi ne kuma zai zo ƙarshen zamani sai dai kawai jisan da ya tattaro akwai ingantattu akwai wanda ba ingantattu ba aikin da aka kina aka fitar da ingantattu aka gane su sannan kuma wanda ba su inganta ba aka faɗe su domin kar mu shiga cikin layin wanda suke cewa ba wani hadisi dai inganta kalan kalmari babu kar mu shiga ciki kun gane kuma kar mu shiga cikin wanda suke kwaso kowane hadisai ba su ce na almahadi ne a'a akwai ingantattu akwai da ba su inganta ba shi da kanshi shi muhammad bello ya faɗi rashin ingancin wasu kuma ya faɗi ingancin wasu sannan mun bi shi ya sa muka tafi a hankali muka koma muka rika karanta harijin asadan ka san matsayin hadisan a matsayin ka na ɗalibin ilimi Allah ya ji kan shi Muhammad Bello da sauran mahaifansa da sauran malaman mu gabaki daya muna da sauran lokaci ko saura minti nawa sai mu ci gaba da fasali na farko mu karanta shi ko to masha Allah al-fasl thani fasali na biyu na shi littafin al-qawl al-mukhtasar kinan fi awl al-imam al-mahdi al-muntazar fi dhikr ashkhas dhanna bihim annahum al-mahdi al-muntazar aw da'aw dhalika li anfusihim fasali na biyu shi Muhammad Bello yace ya zo ne wajen ambatan maza mutanen da zunna bihim aka yi masu zaton annahumul mahdi muntaba su ne Al-Mahdi, wanda ake sauraron zuwansa aw da'u zalika li anfusihim ko kuma wanda suka yi makansu da awar da kansu ko aka yi masu zato ko kuma aka yi su da kansu kai da awar shi da kanshi Muhammad Bello ya kulla wannan babin fa qulu wa billahi tawfiq yace ina cewa abinda zan faɗi tun ina neman dacewar Allah maɗaukaki cikin abin da zan faɗi ina neman dacewar Allah awwalan muka ce na ɗaya a can ƙasa an ga nan ba namban nan muka ce wa hada mu min ɗaya ba, wannan namba da muka sa mu ce na ɗaya na biyu na uku to wannan ni ne na sa wannan a cikin aikin da na yi. nayi walaysa min wadai muallif ba shi shan Muhammad Bello ne ya yace raka namba wannan namba 2 namba kaza ba kun gani wannan mun yi shi ne wa za ta hu tafsilan lilkari qari'i fi ma'rifati adad al ashkhas allazina da'u al mahdiyyata aw lafa. mun sa wannan namba ne dan ya zama sauƙi ga mai karatu wajen sanin adadin mutanen da wato ainihin aka zaton su mahaji ne ko kuma su da kansu kai da'awar haka don mu gane adadin wanda shi shan muhammad bello ya faɗi domin a baya can ba kuma ta ba mun faɗi adadi fiye da shi abin da ya faɗi ana bincike ne lokacinsa iya wanda ya iya samu na ɗaya na kaza za mu ji ya faɗi a littafin sa da muka zo wannan littafi mu ko muka faɗi adadi nawa a baya ku koma za ku ga adadi daban-daban saboda wasu sun karu har ma a ƙarshe da muka gama muka ce akwai wanda yanzu ma ya bayyana sunan shi bai shiga cikin littafin nan ba amma ya bayyana a yana a Nijar ya ce ni ne almahadi ba wani mahadi in ba ni ba to kaga inda yanzu wani kuma zai sake rubutu sai ya sake lalubo sunan wannan ya sake shigar da shi waye shi ya aka ya haɗu da annabi domin shi dai wannan maka jijikan annabi ne ko to ina ya haɗu da annabi nan da ya ya yake wannan kusa da mu to shi ma ya nashi ko ko kuma gaban za a kara buga littafin nan inda dama sai a binciko shi waye shi shi ma a ganin shi din ne ko ko yana cikin wanda suka yi awa ne kun san da awa in an ce kai da awar abu kinan zai yana daukar ni awa ce ko in kai da awa wannan abin naka ne to sai a bincike eh, naka ne ko kuwa shi ne to shi ne wanda ya awar mahajiyanci to sai a bincika shi din ne ko ba shi ba to shi muhammad bello ya faɗi abin da ya fi a lokacin shine muke musu nan ba dan mai karatu ji saukin karanta yace fa mimman zunna bihi annahu al-mahdi al-maw'ud al-muntazir ruhul lahi wa kalimatuhu isa ibn maryam alayhi salam daga cikin wanda aka yi masa zaton cewa ko al-mahdi ne shine wanda ake sauraron zuwansa akai shine yace ruhul la ruhun Allah wa kalimatuhu da kuma kalmar nan tasa shine Isa ibn Maryam alaihi salam Isa Maryam to shi shan Muhammad Bello yana cikin wanda aka yi masa zaton ko shine almahaki lima rawahu al-Hasan al-Basri dan abinda al-Hasan al-Basri ya rawaito an Anas ibn Malik daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda a rafa'ahu ya daga hadisin ya jingina zuwa ga annabi la yazdadu al-amru illa shidda annabi ke cewa wato al'amarin ba abin da zai wato ƙaru illa tsanani kullum sai a ce jiya tafi yau yau a ce tafi gobe haka abin zai ta tafiya wala duniya illa ibara haka nan duniya kullum aka waye gari ba abin da zai faru a kanta sai daɗa juya baya idan shekara dubu kaza za to kaza ya faru saura kaza kamar rayuwa can ce da taka ko zan yi shekara kila hamsin to yanzu na yi arba'in da biyar ga ba abin da ya rage saura ne kwallon kabari nake kusanta shine duniya ina ta ba ta baya ina jin ba mu gane wannan idibar duniya kana fuskantar ta to kai baka sani baya kake ta bata kana ta tafiya ne kana barin ta domin wanda zai shekara hamsin ya arba'in da biyar saura nawa to ina sauran duniya ka juya mata baya kullum ka tafi kawai kabari za mu tafi to haka duniya take kullum aka waye gari ba abin da zai faru illa duniya a ta bata baya waran nasu illa shuha haka nan mutane ba abin da zai karu cikin su illa rowa wala taqumu sa'a illa ala isharar khalqi sa'a ba za ta tsayu ba tashin kiyama ba zai kasance ba sai akan ashararan halitta wala mahdi illa isa ibn maryam haka nan ba wani mahadi da za a yi sai isa dan maryam mun gane mahajin shayi ba mahaji wala mahaji illa isa na maryam ba mahaji sai isa dan maryam fa akhrajahu shafi'i to nan muhammad bello Allah ya masa rahma zai ci gaba da takarijin hadisan. Ya ce imam shafi'i ya fitar da wannan hadisan, wa ibn maja fi sunanihi da ibn maja cikin sunan ɗinsa wal hakim fi musdarikihi haka nan imam malik fi musdariki imam al hakim fi musdarikihi wa qala yace awradtuhu ta'ajjuban la la mutakabbir shi imam al-hakim da ya kawo cikin mustadrak yace na kawo wannan hadisi ne ta'ajjuba dan mamaki kadai eh la mutajjan bihi ba wadan kafa hujja da shi ba ka san malamai wani bin sukan faɗi wani abu ba dan sun yadda da abin sai dan a san sun san abin su ma sun faɗi shi ina jin ba ne ba irin wannan ne yan shi'a suke yi yanzu a tashar sai yin ɗaga littafi su ce ga shi ibn abdulbar ya faɗi cikin al'ikisa waye ya faɗi ibn hajar malaman tafi malaman tarihi din nan ibn kasir ma ya faɗi cikin bida sai a ɗago to zuran ka ka magana an faɗe ta ka faɗi faɗi ce dani hmm? an faɗi ko an ce yau ɗin nan garin kano ɗin nan yau kila abin nan wani ya zo buhari ya zo aka faɗi kai ma ka faɗi ko faɗi ake ka faɗi to faɗin ka yana nuna in ba da wasu dalilai ba yana nuna kai kaya da kaya ce an san ma'anar hikaya a faɗa a ka haka yi toshe ka faɗi to malaman sunna suna wannan bangaren tarihi su faɗi wani abu da aka faɗi ba yana nuna su ma sun yarda da shi ba yanzu shi a cikin ta magana ta kuma malaman ku na sunna sun faɗi gashi ai ga maganar an faɗe ta cikin littafin kaza kaza wannan ba daidai ba ne yanzu kamar nan ga shi. imamul hakim ya kawo cikin mustadara sai ce na kawo shi ne ta'ajjuban la mutajjan bi kawai dan mamaki kamar da shi mamman bello a can ba kuma ta ba cikin darasa da muka yi da ya kawo bayanin wace shekara ne wai ainihin za a yi tashin kyama tashin kyama ne ko ko kuma ta yace shekara ta kaza ta kaza farko tun ka ya fara faɗi ce na fa kana ne ta anisan kawai dan sai da cewa malamai sun faɗi na faɗi amma ban yadda ba ya fara rushe maganar da dillai ayi da sai amma da ya faɗi to malamai suna wannan ka abu ba dan kayyade da abin ba dan wanda suke harkar ilimi su san kai ma ka karanta wannan abin ka faɗi shi to a nan shi ne wannan magana ka ce annabi isa shi ne almahadi wanda annabi ya faɗi zai bayyana ƙarshen zamani ai kun ga magana lallai ta zama abin mamaki ko shi muhammad bello a matsayinsa na malami ya ci gaba da takharijin hadisi ya ce wa ƙala bai haƙi imam bai haƙi ya ce ta fara da bihi muhammad ibn khalidin wato shi imam bai haƙi da ya kawo hadisin sai ya ce cikin ruwa ɗinsa akwai wani muhammad ibn khalid ya kaɗai su da ruwar wannan hadisi wa qad qala al-hakim imam al-hakim yace innahu majhul shi ko muhammad bin khalid din nan cikin malaman hadisi imam al-hakim yace majhul ya zo magana majhul waye majhul Kana ba a san shi ba ko ka ce kai karatu wurin abubakar abubakar ya karatu wurin har ka tafi ka tafi har ka dangana zuwa ga shehu usman kuna ganewa to sai a bi tarihi a ga waye muhammadu kai ba a san shi ba muhammadu muka ce ko abubakar kai abubakar kai ba kai zauna ba kai rayuwa da shi ba ba kai karatu da shi ba ba ka ma san shi ba shi ma ba a ma san shi ba duk malaman tarihi ba a ma san waye abubakar amma sai kace kai karatu da shi Ka ga zama sanadin ka akwai me majhuli wanda ba a sani ba daga nan za a yi kwande mai magana ka to shi imamul hakim yace shi muhammadu ne halid cikin sanadin hadisin nan majhuli ne wa firifa anhu fi isnadihi kuma cikin isnadin sama an yi saɓani wa sarraha an-nasa'i bi annahu munkar imam an-nasa'i ce ai amma bayyana karara annahu munkar wato isnadin hadisin munkari eh akwai matsala kenan وجزم غيره من الحفاظ بأن الأحاديث التي قبله أصح من الإسلام isnadin ko yace wani su cikin in wato hufas mahaddata na hadisi wanda suke da lambar girma wanda suka isa ce hadisi ya inganta bai inganta ba sun ce wannan al-ahadith allati qablahu hadisan da aka karanta na al-mahdi gabanin wannan asaffu minhu sun fi shi inganci isnadan wajen isnadi duk wannan shi Muhammad Bello da ke tauna ta Khadija ashe ka ga ba ake magana ilimin hadisi ba malaman nan sun yi karatu sun rubuta sun karanta kawai an da karatu ne aka koma amma ka duba bayanin da ke ciro magana wani wani ya ce kaza wani ya ce kaza har yau bai gama ba sai koma ga malami na nan kasa kasa an shekara na wajen ɗari tara kaga yana nan kasa kasa ne na ko shine wa asharifu samhudi wannan makaranta takarijin tarihin sakasu yace to shi ma ya ce wa yustamalu an yakuna سقط zamana ba da بعد قوله إلا yace shi yana ga ko da suna akwai wani ɗan lafazi da ya da ya fita ne sakata a san sakata ya cire ko ya faɗi zaka ce shi yana jin kai ko a cikin lafazin akwai wata kalma da babu ita ce mai zaman kun gane lafazin hadisin to zaman ya ce ko babu zaman ne ba da kaulihi illa ina illa take wala mahadi illa isa to sai ce kafin illa ɗin akwai ko zamana ne da take ne sai ka ce meme wala mahadi zamana isa ko zama wala mahadi zam a aiki ne wala mahadi illa a ba da ne za ta ko ba ba da ya komi yawa ba da ko wala mahadi illa zamana isa ba wani mahadi da za a ce wannan da zai zo a zamanin isa waye kenan shi ne mahadi wannan da bai faɗi da isa dai salam zai sallama shi ya ce to zai yi wa hadisa nan shi a fahimta shi ne ba nan fasara za ka mai ba ka kadara ke akwai wata kalma da babu to in dai ba wannan ba sai ki ga cewa ya za a ce isa dai salam kuma shi ne almahadi ta yaya sai dai in kila akwai wata kalma da ta faɗi babu ita wacce za a kaddara wa huwa mudmarun fihi in sahha jam'an ko bainal adillati yace in wannan tana nan a kunshe kenan in ya inganta a ɗauki wannan dalili ne a haɗa da baya a ce wannan hadisi zaka kafa shi hujja akan almahadi na hakika din eh bainal adillati wa aidan fa isa alaihi salatu wa wassalam a'azamu mahadi yace kuma eh za a iya cewa Isa alaihi salam ai shine mafi girman mahadi baina yadayhi sa'a daidai tashin kiyama abubuwan da za su faru wanda zai shirya da mutane ai akwai shi Isa alaihi salam za a iya wannan ma ko tunda ai zai zo ne daidai lokacin an yi kala a ce la ya alal haqiqati siwa ba wani mahadi bisa haqiqa sai shi Isa wa in kana ghayruhu mahdiyan ko da akwai wani shi ma za a kira shi mahdi din bi wad'il jizya domin shi ne in yazo zai tsarayar da jizya wacce ake karba da soke ta sannan wa illakihi ahlul mali al mukhalafa li hadhihi milal sannan kuma zai halaka wanda suke zama 'yan duniya masu tattara dukiya wanda suka saba ma wannan addinin yana nufin kajirai a lokacinsa zai yake su kama sabata fi sunnati sahiha Kama da ya tabbata cikin sunna ingantacciya aw yuqalu ko a ce la mahdiya lahu ismatan illa isa ibn maryam da wata fassara yace ko kuma a ce abin da ake nufi la mahdiya lahu isma ba wani mahadi wanda yake da isma ai san isma illa isa ibn maryam sai isa da maryam nan al-mahdi wanda zai zo daga cikin jinin manzo sallam ai ba annabi ba ba ma'asumi bane to ba wani ma'asumi mai shiryawa a wannan zamani na ƙarshen zamani ƙarshen duniya sai isa shine ma'asumi domin annabi ne kuma zai dawo a matsayin ka mun fahimta kaga almahadi ko da ya zo shi ba ma'asumi bane kenan ba irin na yan shi'a ba Allah ya shirye su da suke cewa su a yan masu gaba ɗaya goma sha biyu ma'asumai ne har na ƙarshen ma'asumi ba sa laifi ba sa kuskure in sun faɗi magana daidai take da magana Allah daidai take da magana manzo to mu a wurin mu alisunan jama'a ba haka bane ba wani mahadi sai manzo sai manzanin Allah su ne babu ma'asumi nake sun ce ba wani ma'asumi katangagge ga barin sako sai annabawan Allah wanda duk ba su zai iya daidai zai iya kuskure kun gane da kyau wannan kinan a dunkule ko wannan ne na ƙarshe za mu kuma ɗan biyo tarjamar suke ciki don mu san ya a ciki amma dai a nan ina so mu fahimci shi muhammad bello malami yadda ya tattaro hadisan nan ya ce wanda aka yi masa zaton shi ne isa alaihissalam ba don komai ba saboda ruwa yadda aka samu da ta karɓi ne ne ruwaya ya shi ba ga yadda ta ga da ta kwanci wurin koma mu ji ina ga can tun da mun fassara babu wani abu sabo a baya can ko namba ta biyu kun ga namba ta biyu bayan hadisin kuma koma bayan shafi na shafi na 361 inda aka ce babu wani mahadisai isa ta maryam ko alaihi salam to namba ta biyu ka ce kala ta'ala an ko ɗaya na isa alaihi salam ga abin da Allah ya ce game da shi إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد cikin suratul nisa aya ta 171 abinda Allah ya ce kenan yace innamal masihu isa ibn maryam wato masihu isa dan maryam yalla rasulullah kadai shi manzon Allah ne kaga kun gane wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalma ce ta Allah wacce jefa ta ga maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne nasa fa aminu billahi wa rusulihi ku imani da Allah kuma ku imani da manzanninsa Isa alaihi salam yana cikin su wala taqulu salata kar ku ce alloli uku ne trinity kenan Allah ya kore ce kar ku faɗi wannan in tahu khairan lakum in kun hannu kun daina hudu wannan shebi alkhairi gare ku kiristoci kenan kun daina kiristanci to haka shine khairan lakum yace alkhairi a gare ku innama allahu ilahun wahidun subhana abin sani Allah ɗaya ne fallin fal ilahun wahidun subhana sarki ya tabbata gare shi an yi kuna lafi walabi a ce kuma Allah yana da wani ɗa wannan farki ya tabbata ga Allah ya dingina mashi ɗa shi ne mahalicin kowa da kowa ta yaji rike ɗan. kun gane idan wannan ita ce siffar isa alaihi salam kaga a zo a ce kuma shi ne almahai wannan kaga bata ta taso ba muna so mu nuna hadisi da inganta ba sannan a nan gaba nan ba ta biyu waye ne hassan al shi ma yana da kyau matsanci tarihi ta kaɗan hassan al shi shine al-hassan bin abi abul hassan al wasu mu yasar al-ansari mutumin jina ne maulahun sikatun faqihun fadilun mashhur maki yana cikin waɗanda sahabai suka yanta suka zama maula nasu kuma yana cikin sika na wato ainihin waɗannan wato na zamanin sa kuma malamin fiqhu ne fadilun mai falala mashhurun shahararre wulida lifintaini baqiyata min khilafati umar an haife shi ne a matsayinsa na. wato tabi'i kenan ko shekaru biyu da suka rage na khilafancin Umar aka kafe shi saura shekara biyu Umar ai masa gilla sannan kisa gilla aka haifi shi Hassan Basri rufiya fi rajabin sanata ashara mi'a ya rasu shekara a cikin watan rajab shekara ta ɗari da goma da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kaga nan za ka san matsayin waye Hassan Basri kullum in ka ji tarihin shi ya kusa da hijira ko ne sai yake da za ka san waye ka ga su basari wai kasancewar shekara in ka ce shekarar umar saura biye a mai kisan gilla kaga kenan usman ya hau aliyu ya hau ya ga sahabbai kenan saboda haka ne basari ta gidi kun gane da kyau to shine ka koma cikin sai za ka kare ganin bayani nan ba ta imamu ta ɗaya da aka ce a kharajahu shafi wa imamu shafi'i muna faɗin wannan ne ko tabi'i ko sahabi magabata don ka san kima su ka san darajar su saboda duk wani zai taɓa su ka san shi su kuma ka san su imamu shafi'i muna jin sunan shi aka ce sunan shi da shafi'i din ya shahara da sunan shi muhammad ibn idris shafi'i abu abdullah al-makki kina makka ne hazilu misr ya yi zaman masar wa bagadada da can ƙasar iraki wuli da ama wa an haifi imamu shafi shekara ta ɗari da hamsin da hijira wa kada hafaza al-qur'an al-karim منذ نعومة ظفاره ya haddace qur'ani tun yana ɗan karami wata jaha ila istinfadi ahadith rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci haddace hadisan manzo sallallahu alaihi sallam bil istima'i wal kitabati wat tadwin wal hifzi wato ta hanyar sauraron hadisan wurin malamai da rubuta su da dawwana su da haddace su wa harsa ala fasahatihi fil arabiyya yayi kokarin kiyaye fasaha da Allah ya bashi tarishin larabci fa aqama badiya yaje ya zauna can kauye na larabawa wala zama ya yaje ya nizamci kabilar nan ta huzai ta larabawa dan ya iya tantagaryar larabci kun san tantagaryar harshe ina ki kun shi a kauye ba cikin birni ba to imamu shafi'i a makka aka haife shi nan ya tashi amma sai tafi ƙauye can ya rike wata ƙabila ta huzai don ya iya tantagarya na larabci ya san kalmomi ya iya fasaha su da zalaka su da balaga da kuma irin juriya da kwaranniya ta rayuwa ƙauye wacce tana da nata amfanin a rayuwa ta ɗan adam in ya ta wanda shara mazhabuhu fil iraqi wa bilad faris mazhabar imam shafi'i ta bazu a kasar iraki haka nan iraki a can kasar farisa iran kinan a wa ma wara annahar da inda ake ce ma wara annahar wanda ya hada irin su wato irin su uzbekistan irin su abinan da irin su asiya can wannan area duk ana kiransa mawara a nahar ada dunan wajen za ka ga mazhabar imam shafi'i ta yatsu wanta sharafi sham haka nan ƙasar sham kazalika tufiya rahimahullah ta'ala sanata mi'atain wa arba'a imam shafi'i ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu da hijiran manzo sallallahu alaihi sallam. wanda in muka duba za mu gani irin wannan kamata yi musan tarihin su san hidimar da suke ma musulunci san gwagwarmayar da suka yi yaushe aka haife shekara ta ɗari da hamsin yau shi ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu shekara shi rauki nan? ha hamsin da hudu kaga na tsarzu ma haka za ka yi ta jin rayuwar su mana sai albarka to sassin da bakwai ko rayuwar ta su za ka kamar sun yi ɗari ko ɗari da wani abu aikin da suke ma musulunci da albarka da Allah ya sa cikin rayuwarsu wanda ita muke so an nuna man lokaci ina jin sai dai mai hakuri mu tsaya nan sauran ina cin tarjamar ina cin tafariji ne na hadisin ko tafariji ne ya rage mana wanda ke gaba sai can akwai tarjama ta Usman bin Affan ina ga na gaba ko yawa a tafarijin hadisin nan zuwa karshen shi can kuka duba hadisi ne da ifi alal albani haza isnadun da'ifun ka duba cikin silsila ta al-ahadith da'ifa mutallaji na daya shafi na 89 hadisi ne da'ifi wa qala dakur abdul alim isnaduhu da'ifun wa matnuhu munkar yace sanadin sa mai rauni ne matanin sa kuma munkari ne saboda da jin hadisi matanin zaka ji lalle akwai abuwa da zaka yi cewa hadisi ne munkari da an faɗa abubuwa wanda suke duka alƙaƙaice dai abinda ake so hadisi a ce wannan hadisi bai inganta ba kun gane da kyau in ko hadisi bai inganta ba ba a jingina ma annabi shi ko ba a kafa hujja da shi wanda haka yanzu mun gane cewa a isa alaihi salam ba ne almahdi ba isa alaihi salam annabin Allah ne manzon Allah ne kuma zai zo karshen zamani zai yi sallah bayan almahdi ya bayyana kuma da matsayinsa na alnai to da haka jingina masa shine almahdi bai inganta ba bai dace ba kamar yadda shi shi muhammad bello ya faɗi allah ya masa rahama nan za mu tsaya ina makaranta daidai allah ya ba mu lada abin da ne kuskure allah ya gafarta